lahumfiha فيها زفير وهم فيها لا يسمعون za su riƙa yin numfashi mai tsanani saboda tsananin abinda da za su ci karo da shi da zafi kuma suna cikin wutar ba sa jin muryar saboda tsananin tsoro da firgita